Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau Laraba 22 ga watan Satumba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 8 da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa matasa a wasu yankuna da ke fama da matsalar 'yan bindiga a Najeriya su fara ɗaukan makamai don kare unguwanninsu saboda ce wasu hukumomi sun gaza wajen kare rayukansu da dukiyoyinsu. Wanda ya sa na mallakin bindiga saboda in kare kaina da al'umma unguwata sakamakon gwamnati ta gaza ba ta iya mana abin da ya kamata. To sai dai masana'a fannin tsaro na ganin matakin na ɗaukan makamai ba shi ne abin da ya fi dacewa ba hatsarin wannan mallakar makamai shine na farko dai ba zai taimaka ma yunkurin da gwamnati take ba don ta kawo karshen irin wayannan fadace fadacen lokacin da ake da makaman aka kai hari to ɗayan bangare ma za su ce za su dau ah, fansa ko wani hari na ramon gaya za ku ji karin bayani a cikin shirin muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan sana'ar yankan farce wanda hassan umar tambol zai gabatar mana kazalika muna tafi da labaran wasanni kama fa duka sai kun sha labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Firaministan Birtaniya Boris Johnson, shugaban Vietnam Gwanye Zunwa Pad da shugaban Malawi Lazarus Makati Chakwera. suna daga cikin shugabannin duniya da aka shirya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba. Johnson ya ba da haske a cikin kwanaki kafin jawabin nasa na buƙatar ɗaukar matakai domin magance ɗumamar yanayi. Yana mai cewa wajibi ne a yi amfani da kyakkyawar yanayi domin farfaɗo da tattalin arzikin duniya. Ƙasashe masu karfin arziki sun amfana daga ci gaba da haifar da gurɓatar yanayi, kuma yanzu suna da aiki na taimakawa ƙasashe masu tasowa su haɓaka tattalin arzikinsu ta hanyar samar da tsarin kaucewa ɗumamar yanayi mai ɗorewa. A cewar Johnson a wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na Twitter a ranar Litinin. Jawabin Johnson na zuwa ne kwana guda bayan da ya gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House. Yaƙi da ɗumamar yanayi yana daga cikin batutuwa da ake tattaunawa a cikin tarurruka daban-daban. Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Anthony Guterres ya tattauna da shugabannin Guatemala, Alejandro Gimati da shugaban ƙasar Honduras, Juan Orlando Hernandez. a jiya talata gabanin jawabinsu na babban taron a yau laraba. Isoko Marino magajin garin Manila babban birnin Filifin ya sanar a yau laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin kasar da ke tsibirin Pacific. Shahararren ɗan siyasan ya sanar da takarar nasa a zaben gama gari na shekara mai zuwa yayin wani jawabi a wata unguwa mai fama da talauci da ke makwabtaka da Manila, inda ya nemi magoya bayansa da su karɓa buƙatar tasa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar Philippines. Moreno mai shekaru 46 ya yi fice daga talauci na ƙuruciya inda yake zuwa gidajen abinci domin ɗaukar abinci da aka rage da kuma tara kayayyaki da ba a iya siyarwa ya siyar domin ya samu kuɗi don fara sana'ar fina-finai. bayan da wani haziƙin mutum ya gano shi a wurin wata jana'iza a cewar shafin yanar gizon magajin garin. A lokacin da yake zama magajin garin, Marino ya ci gaba da ayyukan jama'a don share manyan hanyoyin Manila da maido da tsarin kasuwancinta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. gundumar Columbia. An samu wata babbar girgizar ƙasa a Melbourne, birni na biyu mafi girma a Australia, wanda ta kai ƙarfin maki hudu da ɗigo tara da safiyar yau Laraba. Hukumar ilimin kimiyyar ƙasa ta bayyana cewar girgizar ƙasar ta afku a kusa da garin Mansfield, wanda ke da nisan sama da kilomita 130 a arewa maso gabashin Melbourne. tana kuma da zurfin kilomita goma. Melbourne shine babban birnin jihar Victoria a kudu maso gabashin ƙasar. Girgizar ƙasar ta haifar da rugujewar gine-gine da dama a unguwannin Malbon, tare da baraguzai da suka toshe wasu titunan birnin. An kwashe wasu mazauna daga gidajensu kuma akalla asibiti ɗaya ne ya rasa wutan lantarki. girgizar kasar guda biyu masu karfin kimanin maki hudu da maki uku da digo ɗaya da aka tabbatar da su a cikin wannan yanayin jim kaɗan bayan afkuwa an ji girgizar kasar ta farko har a zuwa birnin sydney da Adeline. Prime Minister Scott Morrison ya shaida wa manema labarai cewar babu wani mummunan raunuka da aka samu. Manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki waɗanda kuma suke cikin masu gurɓata yanayi a duniya sun ba da sanarwar tara kuɗi daban-daban don tunkarar matsalar ɗumamar yanayi a jiya talata. Shugaban ƙasar Sin Shin Jinping ya ce ƙasarsa ba za ta sake tallafawa kamfanoni masu samar da wutar lantarki na ƙasashen waje ba, abin da ya ba duniya mamaki kan sauyin yanayi a karo na biyu a jere a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Hakan ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar shirin saka makudan kuɗaɗe ga ƙasashe da ke fama da talauci zuwa dala biliyan goma sha ɗaya da ɗigo hudu nan da shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu don waɗancan ƙasashe su canza zuwa makamashi mai tsafta tare da jure tsarin ɗumamar yanayi. Wannan ya sanya ƙasashe masu arziki kusa da abin da aka daɗe ana yi musu alkawali, amma ba a cimma burin dala biliyan ɗari a shekara don taimakawa yanayi ga ƙasashe masu tasowa. Wannan wani lokaci ne mai mahimmanci a cewar Jizun ma kwararre a kan harkar makamashi na cibiyar manufofin ci gaban duniya a jami'ar Boston. Wannan yana iya samar da ƙwarin gwiwa a cikin manyan tattaunawar yanayi a Glasgow, Scotland, cikin ƙasa da makonni shida, in ji masana a ci gaba da yarjejeniyar canjin yanayi na Paris na 2015 mai cike da tarihi. yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin amurka da china ta fara tattaunawar nasara dangantaka a tsakanin al'ummomin biyu sun ba da sanarwarsu daban-daban. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ba wani mataki na yaƙi da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a Najeriya. wasu al'ummomi a kasar sun fara tashi tsaye domin kare kansu da dukiyoyinsu saboda a ce wasu jami'an tsaro sun gaza matsalar 'yan bindiga a najeriya musamman a jihohin arewa maso yammacin kasar ta haifar da manyan kalubale da kan kai ga rasa rayuka da dukiyoyi ga rahoto na musamman da haruna shehu mararrabar jos ya haɗa mana awal kenan lokacin da yake duba lafiyar bindigogin shi gabanin fita fatirin da daddare wani aiki da shi da wasu matasa suka shafe watanni suna yi suna daga cikin matasa 'yan sa kai da suke fita fatirin domin kare al'ummominsu daga har-haren 'yan bindiga waɗanda suke bin mutane gida-gida suna sace su da sunan garkuwa domin kuɗin fansa ba za mu bayyana sunayensu na gaskiya ba saboda dalilai na tsaro wanda ya sa na mallakin bindiga saboda in kare kai na da al'umma unguwata sakamakon gwamnati ta gaza ba ta iya mana abin da ya kamata aliyu wanda yake jagorantar matasa fatirin a wannan daren ya ce ba su da zaɓi da ya wuce ɗaukan makami aiki ne namu wanda ya zama mana dole a fito mu yi shi domin aiki ne wanda ya shafi tsaron rayukanmu da na iyalanmu tun daga kan abin da ya shafi barayin shanu ya dawo kan yankin nafin wannan shine babban matsalan da ya fitine mu a wannan area Jihar Kaduna ta kasance ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fama da matsalar garkuwa da mutane a Najeriya. A 2020 kimanin mutane 2000 ne aka yi garkuwa da su a jihar a cewar gwamnati. Kimanin wasu 937 ne suka mutu a hare-haren 'yan bindiga a jihar. Nasiru Sani yana da ra'ayin goyon bayan matasa masu kare al'ummominsu bayan masu garkuwa da mutane sun kai mashi hari a gidan shi. kawai ni da iya abin da na sani cikin aiki sai ji masu wajen misali sha biyu da minti ashirin sai ji masu ito musu ne tani kamar ba wani abu ne ne kasa ne ne ji masu yayawa sai ni leko ina lekowa kawai sai na mutane da miliyoyi a cikin gida su shida an yi wa nasiru magani a wani asibiti a kaduna bayan maharan sun mashi harbi kimanin biyar a jiki yayin da ake mishi magani a asibitin yana kuma fafatakar ceto matar shi mai juna biyu da 'yan bindigar suka tafi da ita. Mutum da jari na tabbas sun nemi a wasu kuɗi. An ba su kuma wanda wanda ya karɓi da sun ce su an ƙara musu kuɗi. Daga baya 'yan bindigar sun sako matar Nasiru ta kuma haifi ɗa namiji sai dai a wasu lokutan idan mutanen gari suka shiga kare al'ummominsu ta wannan hanya ana cin karo da wasu matsaloli misali a yankin birnin gwari na jihar kaduna mahara sun kashe 'yan sa kai hudu a watan mayu sannan a jihar niger 'yan sa kai talatin ne mahara suka kashe a tashi guda a watan yuni matasa da ke fatirin domin kare al'ummominsu sun ce a wasu lokutan suna samun makamansu ne ta bayan gida saboda dokar hana mutane mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba a kasar. To sai dai a wasu lokutan ana samun matsaloli da bindigogin. Jafar ya samu rauni a hannun shi lokacin da bindigar shi ta tashi bisa kuskure. Alhamdulillah gar da ma ta faru ne misali na samu wannan din da a ce ina gida ne aka zo aka dauke ni. Dan da a ce an zo dauke ni a gida ne to ba duk ba wannan shi za a faɗi ba. A watan Agusta, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi kira ga mutanen gari da su ɗauki makamai domin kare kansu daga mahara. Sai dai Kabir Adamu, masanin harkokin tsaro a Najeriya, ya ce barin fararen hula su mallaki makamai yana kara munin lamarin. hatsarin wannan mallakan makaman shine na farko dai ba zai taimaka ma yunkurin da gwamnati take ba don ta kawo karshen irin wayannan fadace fadacen da lokacin da ake da makaman aka kai hari to ɗayan bangare ma za su ce za su dau ah, fansa ko wani hari na ramon gaya a wasu wuraren kuma ana zargin 'yan sa kai masu dauke da makamai da wuce gona da iri A jihar Niger, akalla Fulani 86 ne kungiyar mayar Allah ta ce 'yan sa kai sun kashe a watanni hudu na farko na wannan shekarar. Haka dalika ana samun irin waɗannan matsaloli a wasu wuraren. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba da mutanen gari ke yi ya saba wa doka. Ba a yarda mutum ya mallaki makamai ba ba bisa ka'ida ba. Shi ya sama wasu wadda idan suna ganin cewa rayuwarsu tana cikin barazana sai sun samu lasisi sai ma an kirga musu alshashi to abin da muke kokari shine ya zama wajibi al'ummomi duk wani wanda ba a yarda da shi ba a sanar da jami'an tsaro nan take insha Allah za a dau mataki munan a jihar Kaduna ma akwai sashi na musamman wanda ana aikin awa 24 wanda ga zarar in ka bugo waya ka sanar da jami'an tsaro ga wani matsala insha Allah za a yi za a dau mataki. To sai dai mutanen gari da dama da ba su da tabbas akan ko jami'an tsaro za su kai musu ɗauki a lokacin da suke bukata. Sun fi karkata ne ga batun kare kansu akan su bi doka. Haruna Shehu Mararraban Jos, taskar VOA daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Haruna Shehu Mararraban Jos.

avec des ma petite poupée, avec les bénémots babobés. Mais moi je suis dérangé, mais moi je suis embêté. Non, la bébé des mots bongo. Mais moi je suis dérangé, oh, mais moi je suis embêté. Yo la bébé des mots bongo. yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda hassan umar tambol zai gabatar kan sana'ar yankan farce yankan farce yankan kumba ko yankan akaifa aiki ne da matasa suka rike daram dam don samun abin rayuwa matasa musamman daga arewacin najeriya na tafiya jihohi domin yin cin rani a game da yankan akaifa na kicibis da wasu masu yankan kumba a birnin ibadan inda ni tattauna da su a game da aikin yankan kumba kamar haka na musa sai yankan kumba nake tun wani lokaci ka fara wannan aiki na yankan kumba lokacin da na fara a makaranta na fara ce a kano eh, sharaɗa kano na fara makarantar mala amadu na fara yankan kumba to ina karatu ina yankan kumba idan na koma gida sayin da yana idan na dawo yan ci gaba da yi me kawo kana ibadan eh neman kuɗi ya kawo ne ne ka ci gaba da wannan aiki na yankan kumba a ibadan insha Allah a can kano nawa kake yankan kumba a can kano naira hamsin muke a to anan ibadan fa a ibadan naira ɗari ake ko ƙarin kuɗi ne yasa ka zo nan eh ƙarin kuɗi ne kuma an daɗe da kano a lokacin da nake yankan kumba a hamsin din a shekaru da yawa lokacin da an gaskiya an daɗe kamar a yi ni kana yanke ma mutan na kumba to ni dai ba na gaskiya ba na ganewa amma dai a yi ni dai wani bin ina samun dubu ɗaya ɗari biyar da ɗari bakwai dubu biyu bayan kano kafin ka zo ibadan a ina ka je wajen yankan kumba to ba bayan kano na je zaria na je irin irin su mina haka mina kuma kana yankan kumba a can insha Allah farashin su duk guda ne eh duk guda ne farashin shi da nan da shan gaskiya duk guda ne fara dai su leja da muka zanna na aka fara karin yankan kumba naira 100 da nawa ake yi da naira 50 ne ake me za ka ce gashi kai a cikin yankan kumba alhamdulillah dai ina shin abin sha yankan kumba kuma in na je makaranta zan ji daɗin karatu zan in na samu kuɗi zan zo yi karatu na kuma in ci abinci ba haina takura masu gida ba na na abubakar mai Ahmed. Malam kai ma kana aikin yankan kumba ne? Ina aikin yankan wurce ne. Ka daɗe kana yi? Eh na daɗe na yi. Kamar shekara nawa ka ɗauka kana wannan aiki? Ina kai shekara goma sha na abu saboda na ware yi ne dubu biyu da bakwai na ware yi ne. Ta yanzu muna dubu biyu da ashirin da ɗaya kusan shekara goma sha na abu kenan yanzu yi. A ina ka fara yankan farce? A mina ware yi ne sun tara maki ta mina. A nan ware yankan farce. To me ba ka shawar ka zo nan Ibadan kana yi yanzu? To na mai da abin sana'a ne yanzu shi sa na baro can arewacin mun dawo nan kudu ina. Baka taɓa yin wata sana'a ba sai wannan aiki ne yankan farce? Ko na sha jaraba sana'o'i da dama amma yana barin so in dawo ma yankan farce. To yanzu kana da niyyar ka bar wannan sana'a ka koma wata sana'a? Eh in Allah ya kawo wani budi wannan dare wannan zan iya zan iya ko canjawa. To menene daɗin wannan sana'a gare ka? To daɗin wannan sana'ar da rawa yana da yawa sosai saboda tun asiri ne gare ni. Na biya na kuma yana kan biyan su har yanzu. Na yi aure, na yi gini, na yi aure kuma yana da iyali na hankali kwanci. Kaji biyan batata. Ka taɓa koya ma wani wannan sana'a? yawa nan taɓa koya ma saboda ba sana'a ba ce wadda za ka koya ma mutum irin haka nan kai tsaye ba yanzu idan wani ya zo ce shi na son shi kama yin wannan sana'a ta kuta yankan kai fa kamar da mi da mi ya kamata ya tanada eh kamar abubuwan da ya kamata kaga akwai kayan yanka farcen yin misali ka hada su irin shi koda guda hudu ne zuwa biyar hakan ga da na kiɗa da kumban omun da susu da leta ko sigaretti haka saboda tsaro ba don tsoro ba ce ko to yanzu zaka ce kana jin daɗin wannan sana'a tabbas ina jin daɗin ta saboda iya lalura ta ta duniya je tana ɗauke da ita ya ya kai jin daɗi kenan ba mu kaɗan daga cikin daɗin da kake ji ga wannan sana'a ta yankan farce ai daɗin ta duk bai wuce mutum iri na ba a waye gari ya wa kai ne aure da lalura yankan farce yawa kai ne suna kusan haihuwa uku zuwa na hudu yanzu ka koya iyakar biyan bukata kenan yi mutum sai wa Allah godiya ko to menene matsalolin ta ko kuma wahalar wannan sana'a ta yankan farce to matsalolin ta guda duk sana'a da za ka yi a wannan lokacin na game da jama'a da yawa sai ka hankuli da mutane saboda kowa yana da irin nahi abubuwa na rayuwa ba haka wani mai wani wani abu na damuwa ce ka zo za ka yi yanka barci ya zo yana ma wasu abubuwan da bai kamata ba kaga in ka ga abin ba zai yi ba za ka yi waye waje kaucewa ka ce ka nemi wani menene sakonka ga masu yankan farce kamar irin abokan aiki sako na guda da masu yankan barci mu tare mu ci gaba da hankuri gaba ɗaya mu rungume ta kuma sana'a hannu biyu shine kawai sakona abdulhamid sa'adu ya batun sana'a yankan farce ko yi fa to sana'a yankan farce dai kawai sai dai mu ce alhamdulillah muna godiya ga Allah saboda sana'a ce wadda tana da rufin asiri sannan kuma alkhairin ta ma ganin shi ma ya fiji ba kamar da ake cewa ji ya fi gani ba shi gani ya ma fiji gaskiya dan tana da alkarurka da dama waɗanda suke sai ka shiga zaka gane za ga kamar cewa wayanda suke yi kamar suna dan wahalalu ne kawai suna wahala banza kawai menene to in ka shiga za ka gane cewa da akwai alkhairi wanda ake samu ciki wanda yake cewa wa'insu sun rike ta sana'a ne wa'insu kuma suna yi ne da rashin abin yi wa'insu kuma gabaki ɗaya su abinda kawai suke yi sun zo ne kawai irin da shakaci haka dai kawai a zo dai irin tahitari inda baka taba yata ba kawai irin masu tahowa dai nan wasu misali kamar sun zo buɗe ido kenan yawa to ma'ana kenan wanda sun zo irin in an samu laba asali in ma ba a samu bala ba asali an je fito kawai dai an je fito bude ido kace yaya ka rike wannan sana'a ta yankan farce eh to ni na rike ta ne sana'a gaskiya dan saboda ko ni na dan lokaci ina yin ta dan zan kai shekara biyar ina yin ta gaskiya a wurin wani aboki na na ganta gaskiya kuma a gurin shi na koya misali da yanke ma yaro farci ko kuma a kai fa da yanke ma ban mutum wani ya fi sauki eh to yanke ma yaro ya fi sauki saboda wani yaro farcin shi bai isa karkara ba kawai yankewa za ka yi to babba kuwa sai ka kankare kuma sai ka yi irin duk dan wani gyare-gyare da za yi farcin yaro dama ba wani shan wahala ya ba duk yanda ka mai zai yi kyau in ba irin lalataccen farcen nan ba ne bidiyon da kamai zai yi kyau amma shi farcen babba wani sai ka sha wahala kana abun nan di sannan kawai ka samu ka ciro ta shi saboda wani yana da conflict wani kowa kawai ka dai mai ka gama ne kawai ra'ayin shi wasu na zargin cewa kuna yanke mutane wajen yankan farce har jini ya fito mi za ka ce to shi kuma wannan gaskiya wanda zai ce wannan gaskiya za a ce bai san kadara ba saboda jini shi kan shi ma ka ga jini ma ga jikin wani ma tashi hankali ne bale ma kai ne sanadin eh, zan kai ne sanadin fitowar jinin kaga ya tashi hankalin zai zama kaga in za a bi abun nan ba wai da gangan bane wannan yankan ba ra'ayi bane kawai dai kaddara ce wacce Allah yake yake kawo kuma in Allah ya kawo ta bayan da za a yi da kai da an ka yanka da wanda ya yanka din sai an yi hankuli ba wanda zai je daɗi ka taba yankan wani har jini ya fito eh to ai kaddara ce wannan ba wanda zai ce ba taba hawan shi ba duk wanda yake wannan aikin to ba zai ce ba taba hawan shi a lokacin lokacin na ka yanke wani jini ya fito ya kaji a na ji ba daɗi kamar yadda na gaya ma to shi wanda ka yanka me yace gaskiya ni wanda ma na yanka bai nuna wata damuwa ba saboda an yi daidai da wanda ya san kaddara ne ka taba yanke ma wani babban mutum farce kamar sarki ko alkali ko wani kwamishinan yan sanda ko wani mai babban mukami eh na taba yanke ma wani babban mukami me mukamin sa ko ko me aikin sa assistant commissioner ne na police wato mataimakin kwamishinan yan sanda eh a lokacin da kake yanke me aka fa ko kuma farce ya hake ji lokacin ka rike hannun babban mutum eh to gaskiya dama abin in baka saba ba ne zaka dan ji dardar to ni kuma a wannan lokacin kawai na dai ji da bambanci in dan bambanci dan na san dole in dan kiyaye in kama jikina to amma gaskiya ban ɗauki wani in rawar jiki ko kuma wani menene ba hannunka bai rawa ba a'a ba wani rawa da hannu na yayi saboda aikin nashi ba irin farce ne mai wuya ba haka kawai aikin shi ba wani abin mai wahala bane kawai sai na mai ba wani dardar na kare mai na gama suna na hashim haruna mala hashimu yaya batun farce ke tafiya a nan birnin ibadan wato yankan farce alhamdulillah a nan birnin ibadan na taho ne ma yanzu ban jima ba na zan dai kai kaman kwana hudu da zuwa na fara yankan farce kawo zuwa yau aikin na tafiya daidai a alhamdulillah yana tafiya aiki ba laifi ana samun bakin gwargwaro hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To a gaida Hassan Umaru Tambuwal. Yanzu kuma bari mu je ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Malamin Krista, Reverend Randolph Odrojebi. ya ayyana cewar black stars ɗin ghana za ta iya lashe gasar cin kofin duniya na hukumar kwallon kafar duniya fifa in har aka damaka wa coach james kwesi apia da tsohon kaftin ɗin black stars steven apia kungiyar malamin ya gabatar da ra'ayinsa ne dangane da irin abubuwan da ke faruwa black stars inda hukumar kwallon kafar ghana ke farautar sabon mai koyarwa bayan an sallami suke akuna da yake magana a cikin wata hira tashar silva da ke a birnin kumasi malamin wadda aka fi sani da suna da the eagle prophet ya bukaci hukumar kwallon kasar ta dauki kwasi afiya matsayin babban koci stephen afiya ya zama mataimakinsa saboda babu kutan ba su biyun nan za su kai kasar ghana inda ake bukatar zuwa a baiwa james kwasi afiya da stephen afiya black mu na yau za su jagoranci ghana ta ci kofin duniya Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi wani yunkuri domin samu ɗan wasan Chelsea kalon Hassan Odoi ya yi wa Black Stars wasa. Ɗan wasan na ɓangaren fili ya rasa ta gomashinsa a ƙungiyar wasan ƙasar Ingila a dalilin haskawan Bukaya Saka da Phil Foden waɗanda daga sun yi wa ɗan wasan mai shekaru 20 fintin kawo. hukumar kwallon ta ghana ta yi magana da mahaifin dan wasan ya tofa albarkacin bakinsa a kan dan nasa ko za a yi gamu da katar shi dai dan wasan na chelsea ya ki amsa goron gayyata zuwa kungiyar wasan ingila 'yan kasa da shekaru 21 a wasannin fidda gwani na european championship da za su yi da kasar romania da kosovo Dan wasan tsakiyar House of Oak Emmanuel Nete ya jinjina wa takwarorinsa bayan nasarar da sun ka samu a kan CI Kamsar a gasar CAF Champions League. Zakaran na kasar Ghana yanzu ta iza gaba zuwa zagaye na biyu na gasar kuma za ta kara da zakarun kasar Morocco Wydad Athletic Club. Kwallaye biyu da Kofi Kozi da Salim Adam sun ka zura wa Fobians ya tabbatar da galabansu bayan karawa ɗaya a dalilin rashin kwanciyar hankali a kasar Guinea. dan wasan ya rubuta a shafinsa na twitter kamar haka sannunku da namijin kokari na samun dira zuwa matsayi na gaba a gasan caf champions league jinjina gare ku gayu in shi manyan masu koyar da wasan kwallo a turai hudu sun miƙa takardunsu ko za su yi sa'an tsarewa bisa wannan matsayi na koyar da black stars wasa a dalilin sallaman siki akuno da hukumar kwallon ghana ta yi a cikin waɗanda sun ka da mika takardun nasu akwai coach francisco guardiolan sai kuma tsohon mai gidan borussia dortmund lucien favre sai da ɗanɗan mataimakin pep guardiola dominic torrent da alan gares ɗan ƙasar faransa wadda ke da ƙwarewar aiki a afirka dukkansu suna a cikin waɗanda sun ka turo takardun nasu farko-farko saboda faɗan cewar za a zaɓi sabon mai koyarwan cikin kwana hudu. Radwan Allah Muktara ba sashen kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Yanzu kuma ga labarai a takaice. Wasu shugabannin duniya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba, waɗanda suka haɗa da Firaministan Birtaniya da kuma shugaban Vietnam, haka zalika da shugaban Malawi, inda hankalinsu ya fi karkata a kan ɗumamar yanayi. Haka an ji cewar Isoko Marino, magajin garin Manila, babban birnin Philippines, ya sanar a yau laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin ƙasar a zaben gama gari na shekara mai zuwa. Haka zalika an samu wata babbar girgizar ƙasa a Melbourne, birni na biyu mafi girma a Australia, wanda ta kai kimanin maki biyar da ɗigo tara da safiyar yau Laraba. To masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan alakai ya mu za ku je wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande da ta ni gabatarwa sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. ni mahmud lalo da ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc